مالويتي وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم وعن أبي موسى الأشعري وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أبو موسى الأشعري من يترجم الساعتين حديثا لتكفتي بغام ساعت ميمي توابا شين يا رويت ونم حديث an sallallahu alaihi wa sallama daga annabi sallallahu alaihi wa sallam qal yace inna Allah ta'ala haƙiƙa Allah maɗaukaki, ya basutu yadahu bil layli yana shimfiɗe hannunsa da daddare liya tuba musi'un nahar domin wanda ya munana aiki da rana ya tuba wa ya busufu yadahu bin nahari ya kuma shimfiɗe hannunsa da rana liyar tuba musi'ul layl domin wanda ya munana aiki cikin dare ya tuba haka za a yi ta yi hatta ta tulu a shamsu min magribiha a sai lokacin da rana ta hudo daga mafaɗarta wannan hadisin na abdullahi bin qais abu musa al'ash'ari radiyallahu ta'ala anhu yana daga cikin hadisan da suke nuna mana mahimmancin tuba da kuma yadda Allah mai girma da ɗaukaka ike ƙaunar bayansa ike son bayansa idan mutum ya aikata ba daidai ba da daddare to ranar gabaki ɗayansa za a dinga sauraronsa zai tuba zai sai ya daina zai yi nadama domin a yafe masa idan kuma ƙi da rana in dare ya yi daga lokacin da rana ta faɗi haɗi zuwa alfijir ya keto shi ma nan za a dinga sauraron zai tuba zai yi nadama kenan kun ga abinda Allah yake gaya mana a cikin alkur'ani kenan ma ya fa'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa Allah bai zai fi da muku azaba wata riba Allah zai ci wani daɗi zai ji don ya azabtar da bayansa maganar ai azaba ko ai maka rahama ai rahama wannan falala ce daga ubangiji a yi wa mutum azaba don ya saba wa Allah wannan wani adalci ne kuma ganin damar ubangiji ba shi da abin da zai ɗauka a cikin gana wa bayansa azaba amma isafi da ganin dama da iko shi ne isa wanda i daidai a yi masa sakayya wanda i ba daidai ba a ladartar da shi kuma duk girman laifin da bawa iwa Allah matukar ya mutu akan tauhidi to ina da garanti yana da tabbacin zai shiga aljanna sai dai a ce za a jima a Allah ya tsare mu abinda muke fata in samu tazo Allah ya sa cika da imani sannan kuma in mun zo ba maganar bincike kawai a dudduba a ce, domin duk wanda aka ce za a yi masa bincike ba zai kai labari ba. ko a nan duniya in aka ce kowa za a yi ta binsa a ga a gurin aikinsa ya ike zuwa aiki a kasuwancinsa ya ike kasuwancinsa a mu'amalarsa tsakanin shi da makotansa da yan uwansa da abokansa da aminansa ya ike ba zai kai labari ba sai dai ka samu wani ya fi kamantawa wani kuma ya fi rashin kamantawa to wannan hadisin yana nuna mana Allah yana son bawan sai tuba kamar yadda ya gabata a cikin wasu hadisan ba waɗannan ba kun ga an kawo wannan hadisin a babin tuba amma kuma ina tabbatar da wata matsala ta aqida matsala ta tauhidi shine tabbatarwa da Allah ne girma da ɗaukaka sifa ta hannu kada wani ya ce a'a inna Allah ya yadahu bin nahari sai sai Allah yana shimfiɗe kudurarsa kayo Allah karambani kalmar kudura ko abin da ika ma da ita Allah biya san waɗannan kalmomin kuma yana da ikon yi amfani da wacce ya ga dama amma sai ya zaɓi wanda ya amfani da ita to abin da ake so ka bar duk wata siffa ta Allah ya gani yadda isuffanta kansa da yadda manzansa isuffanta shi da waɗannan siffofi haka za ka ɗauke su sai dai ka ɗauki ka'idar laisa ka mislihi shay'un babu wani abu wanda yake tankar ubangiji wa huwa sami'un basir yana ji yana gani kuma kada kun ga akwai ayoyi da dama na alkur'ani wanda suke nuna maganar sifa ta hannu tabarakan nabi biyadihi al-mulk وهو على كل شيء قدير وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولوعدوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء wannan kun ga duk ayoyi ne wanda babu yadda za a kai musu tawili na cewar ba haka suke ba ko kuma ba a babu suke ba watan wasu sukan ɗauki cewar in aka yi isti'imalin yadda ana nufin ƙudura watan wani babi ne na majaz abinda suke cewa da shi majazi abinda ake cewa shi almajazin lugawi Mai isti imalin kalma ba a mahallinta ba ba waje da haji daren yuridu ayyan kabza fa a ku. sun samu wani garu ya yi nufin zai faɗi garu yana da nufi yana da irada sai suka ce wannan shi ma majaz ne lugawi kunna libasun lakun mu'antun libasun lahunna matan sutura ne gare ku kuma sutura ne gare su yaya za a ɗauki wannan za ka rufe mata ka ko ta rufa ka aka ce wannan duk wani mutane suke shigar da kansu rigingimu majazun lugawi mautu majaz na larabci akwai shi amma a ina ake isti'imalin sa ina ne ba isti'imalin sa duk abin da ya shafi siffa ta ubangiji ka tafiyar da siffar a yadda take kuma a bisa ma'anar da larabawa suka sassanta kada ka canja kada ka juya kada ka ce ba haka take ba ko kuma ka ce baka gane ba sannan a cikin wannan hadisin dai za ku ga cewar ba za a daina karfattu ba ba har sai san da rana ta hudu ta mafaɗarta wannan yana nuna mana a ƙarshen duniya za a samu al'ikhtilal fi nizamin kawo, tsarin halitta duka zai rikici idan alkiyama ta kusanta shi rana ta na take hudowa ta gabas a ba a cewa gabas ko da ke eto eh in a fasara hausa ne sai mu ce gabas tunda mu eh tunda ba alkibla kuka ce ba ko in an ce alkibla wani gabas suke kallo wani kudu yake kallo wani arewa wani wane ne haka ya danganta da kasar da kake da kuma inda kasar take to rana tana fitowa ne ta gabas shine mashrik mahudarta kuma ta fada ina a mafadarta ne masarif to idan watan kofar tuba wangaleliyar kofa ce tafiyarta tafiyar shekaru ce fadinta da tsawonta kuma tana nan a wangala abu bude ba a rufe ta ba a saka yata duk lokacin da kace ka tuba kawai sai tuban ya shige ba za a rufe wannan kofar ba har sai idan alkiyama ta kusan tashi sai a jawo ta a rufe nan maganar tuba ta kare duk abin da mutum yake yi a haka zai dore kuma a wannan lokacin da aka ce za a dinga cinikayya tsakanin dan wuta da dan aljanna domin za a yi kowa tambayi dan aljanna dan wuta kowa ya san kansa ka zo za ka sai wani abu ka daga ya dan wuta wannan nawa dan aljanna na sayar ma kaza saboda an gama yanke hukunci kowa ya san matsayinsa to a nan ba za a daina karɓar tuban bayi ba har sai sanda rana ta fito ta inda take faduwa da garin Allah ya waye maimakon ana jiran a ga ta fito tunan sai ta fito ta nan to shike nan magana ta kare istighfari ba zai amfani ba nadama ba za ta yi amfani ba tuba ba zai amfani ba babu wani abu da zai maka amfani iya inda kake nan za ka tsaya to wannan shi ma yana tabbatar mana da alama daga cikin alamun tashin alkiyama a cikin wannan hadisi wani abin hurairata radiyallahu anhu qal sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu ash-shams min maghribiha taba Allah alaihi rawahu muslim arwaito wannan hadisin daga abu huraira Allah ya kare da a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za ku ga daga sanda muka fara karanta wannan littafin zuwa yau zuwa wannan hadisi mun karanta hadisai guda kusan goma sha nawa sha bakwai ko to kowane hadisi in an kawo sunan sahabin manzon Allah ne yake cewa da shi radiyallahu anhu in an kawo sunan manzon Allah ne yake cewa sallallahu alaihi wasallam dole ita ce aqidar ahlus sunnah wal jamaa duk lokacin da aka kirawo sunan sahabi yatarabbawna anhum suna nema musu yarda ubangiji Allah ka yarda da su Allah ka kara musu yarda duk lokacin da aka kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukan ce sallallahu alaihi wasallam in zaka karanta duk iya hadisan da ka sani na manzon Allah malamin hadisi ba zai rubuta sunan manzon Allah bai ya rubuta salatin ya faɗa da bakinsa kaɗai malaman hadisi duk lokacin da za su rubuta maganar manzan Allah in suka ce manzan Allah ya ce su man salati da baki sannan su rubuta a shi sa aka ce su suka fi kowa kusanci da manzan Allah ranar alkiyama kamar yadda ya faɗa ita inna aulan yau bi yawmal qiyama aktsaruhum alayya salatan wanda suka fi kowa cancantar su matse ni su kusance ni ranar alkiyama su ne wanda suka fi kowa yawaita yi min salati sashe ahlus sunna ƙarya ake musu zalunta su ake yi ake cewa ba sa kaunar manzon Allah babu yadda za a yi ba ka kaunar manzon Allah ka yi masa salati ba zai yiwu ba sai dai kawai an ɗauki kaunar manzon Allah wani tambari ne da mutum yake sawa a aljihunsa ko a hannunsa ko a hularsa ko a unguwarsu ko ya kafa tuta a gidansa ko a kofar gidansa ko a lungunsu ko a wani guri nasa sai a ce ka gan shi nan haka shine mai kaunar manzon Allah kaunar Allah sallallahu alaihi aiki ce mu'amala ce in hadda gaske kake kana ƙaunar Allah Allah ta aiki qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum in dai da gaske kuke kuna kaunar Allah Allah yace ka gaya masa haka ya ma'aikin Allah in da gaske kuke kuna kaunar Allah fattabi'uni ku bi ni sai Allah yake sakamakon wannan yusdukumullah sai Allah kuma iso ku wa yaghfir wa yaghfir lakum dhunubakum sannan kuma ya gafarta muku zunubanku to kaunar manzon Allah kala biyu akwai kauna wacce take kwanta a cikin kokon zuciya akwai kuma kauna wacce take fitowa a aiki ba yadda za a yi kaunar ka ta manzon Allah sai ka hada waɗannan abubuwan guda biyu a cikin zuciyarka ka dinga jin ka fi son sa fiye da kowa da komai sannan kuma a aikata a ga yaya manzan Allah ike rayuwa kai ma kana kwatanta irin wannan an ce abdullahi bin umar ne wata ya kora kuma sai dinga rawun da shi a wani guri ya kewa ya ce ala ga masa malam lafiya sahabi ne sai to me yasa kake ne to lani ma ban sani ba to me yasa kake ce na ga manzan Allah ya kewaye da rakumin sani to da haka ni ma na zo na kewaye nawa wataƙila wani dalili ne hanya ce ta sa aka ratse aka kewaya aka kewa shi bayan ya zo kuma in ya to daga madina zai zo umra in zai a kone wuri da manzo ya taɓa zama ya huta sai shi ma ya zauna ya huta in bacci a gurin sa ya bacci in an ce ya ci dabino shi ma sai ya samu dabino ya ci a gurin saboda ne an biyu bihi alaihi salatu salam saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam <coughs> to shine Abu Huraira yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce akwai abin da yawanci ake yi a zamanance yan bokon laraba sun suka kirkiro abin wanda ba su da fito ba su da fahimta ta addini mai zurfi idan aka rubuta kamar yadda ake in aka rubuta aka ce Allah subhanahu wa ta'ala da boko mai yake sa yes ne to me me matsalar ka in kace subhanahu wa ta'ala ka rubuta da boko me matsalar ka zai cinye ma guri ko ya baka takaddar ya baka biran ya baka lafiya ya baka yan yatsu amma kana nufin wannan abin da zaka ce subhanahu wa ta'ala zai cinye maka guri shi kuma idan za a rubuta in aka rubuta qala rasulullahi sai a sa fad ko a sa sal'am sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce wannan rashin ladabi ne da kuma rowa a rubutu kairo salati a bakin ka kuma kairo a rubutu ka cika cik haka malaman hadisi suke har ado suke masa in za a rubuta sallallahu alaihi wasallam din sai an san wani abu da aka rubuta aka kyautata wannan abu aka fito da shi gwara-gwara in ka kalle shi ga sallallahu alaihi wa sallam aka ce kai wasu ma cewa yi kan ma ka tsaya kan sallallahu alaihi wa sallam tunda cewa kai inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman an ka ce qala rasulullahi sai ka ce allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama kaza zuwa karshe kai masa salati sakakke wasu haka suka ce saboda kada ka zama marowaci albakhilu man zukirtu inda hu wa lam yusalli alayya marowaci zumbili ne wanda aka ambace ni aka kira wa na yana ji mai mun salati ba mu kuma al'adunmu za ga idan aka kira sunan manzo Allah sai aka shafa fuska kuma za ka ga inda ake son a yi wa manzon Allah salati mutane zai ke masa su zama marowata amma da an ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu shaɗu annan muhammadar sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci to kama wannan na riya ne domin a ce yanayi maza Allah salati ko idewa Allah tasbihi sai ya buɗe muryarsa amma a gurin da za a kirawo sunansa a ce a yi salati ko kuma shi in ka tambaye shi sau nawa ya kai manzo Allah salati ba zai iya canza maka ba amma yau in aka ce da shi rubuta maganar da kai yau daga fitowar rana zuwa faduwarta ba zai iya rubuta saboda yawansa amma kuma yawan salatin da iya manzan Allah ya karanta shi sa malamai suke cewa mu kiyayi da'awa watan cewar ni kaza ne ba sai ka faɗa ba kanka sai ka nuna kanka ka ce kai walimi ka bari aikin ka ya nuna wala zakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa ba sai kai kanka taskiya ba kai wa tambarin ka mu ne kaza mu ne suwa ne wannan taskiya ce duk wasu mutane da aka sufanta su da wasu kobi ba su suka gaya wa kansu ba maliku ibn dinar yake cewa qulu liman lam yakun sadiqan la tata'ab duk mutumin da isan bashi da ikhlasi ba dan Allah yake wasu abubuwan ba dan ya burge mutane ko dan ya nuna mutane ce shi abu kaza ne ku ce kan ma'i wahalar da kansa domin Allah ba ruwansa da wannan aiki shi ne yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man taba duk mutumin da ya tuba kabla an taqlu ash-shamsu min maghribiha tun gabanin rana ta gudo ta mafadarta taballahu alaihi ya Allah karbi tubansa to a nan gurin abin da ake son a nuna mana su bit tauba kada ka yaudara kanka kada ka ba wa kanka dama ka dinga cewa ai yanzu da dan dama ko da dan lokaci barin dan wata kana yin abin da ba daidai ba da ka tuna ka kace ta yanzu ba kai ka tuba don baka da tabbas wa ike da tabbas zai kulle kofar sai bude da kanka mutane nawa suka shiga daki suka yi sallama da kowa aka yi hira aka yi duk abin da za a yi sai balla dakin aka yi mutum nawa ne aka yi sallama da shi shiga motarsa sai bari da shi ya mutu kuma ba maganar mutuwan nan ba ta da alaka da tsufa ko yaranta ba ta da alaka da cuta ko rashin cuta sai ka ga marar lafiya ya tashi mai lafiya ya mutu kuma ba ka da wani dabara da za ka yi ka zille mata an aka ce ta dole ka tafi da shi ta ake son mutum ya zamanto ina da nan da nan da ya tuna ya yi ba daidai ba ito ba domin ya haɗu da Allah lami lafiya kuma ko da ina da wasu abubuwan da ya yi kisti ya tuba ya yi nadama to sai ka gani sabonsa zai zama da sauki ya zama daga cikin cewa fa amma mun tuke kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasiran za a yi masa hisabi mai sauki to ko wannan hisabi mai sauki din me kuke fahimta a nan za a ɗan bincika kaɗan-kaɗan a tsallake wasu abuwa dinga haɗa takarda guda biyu uku uku ana ta eh to nan zai shi ke nan ba su ne eh, to haka a ku ke tsammani <laughs> an taimaki na shi hisaban ya siran hisaban ya siran ba a duba ma aka zuta ya aka da ne eh, shige shi ke nan an gama ba wani magana kamar kimta da bismillah nan da nan an gama kafiti. amma da aka tsayar da kai aka ce eh guri ka ba a guri daya ba za ka yi labari guri guda ka in aka tambaye ka ma ni'imar da Allah yi maka wani mutum aka baya wa malam Hassan al-Basri sa aka ce ga wani mutum kan ka ganshi duk abin da aka masa mai daɗi baya ci ba zai sa mai daɗi ba ba zai sa mai taushi ba ba zai hau mai ko takalmi ba wa yara sa kansu cikin wahala in riga ma zai sa ta gashin tumaki za a dinka masa mai kaikayi wata za ta dinga sukan irin su ne aka samu wani in zai kwanta ma aka kawo masa ba katifa ba gado sai shimfida tabarma sannan ya jira mata duwa zuwa ƙasa sai ya kwanta saboda ya dinga tuna Allah har da mai dan saka wasu abubuwa kamar yan kusoshi ko yan karafuna yadda in ya dan murgina za su sauke shi saboda kasawa <coughs> aka gaya masa aka ce ga halin da yake ciki sai ce haza rajulun Ahmad. fa hal qama bi shukri ni'mati al-ma'il barid ya iya bada ni'ima ladan ni'ima ya iya godiya ga Allah bisa ga ni'imar ruwan sanyi da ya sha ka sha ruwa ka samu ka kai azumi ai dai ka ce da Allah to ai kai ne wa azumin ko to da kai azumin ka sha rana sai baka ruwan sanyi sai ka sha ka ji daɗi wannan daɗin da ka ji ka iya ba da ladan wannan sakamakon wannan ni'imar duk abin da Allah yi maka wata ni'ima sai an tsaye da kai ranar kiyama an tambaye ka akan wannan ni'ima ka gode wa Allah ita to amma za a yi maka hisaban yasiran kawai shi kenan sai abin da sai a haraka ka sai a sallame ka kafuci Allah ya sa a yi mana hisaban yasiran shi ne yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tuba kafin rana ta fudo daga mafadarta وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر رواه الترمذي وقال حديث حسن عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كما عبد الرحمن أبو عبد الرحمن بن ترجمة abdullahi ibn umar ko kun manta da shi da sayyidina umar da ɗan da uban da mun yi tarjamar a hadisan da suka gabata ina ga su ba sai mun sake maimaitawa ba to a cikin wannan hadisin yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha hakika allah ya kabalu taubatal abdi a wasu za ku ga akwai kuskure an rubuta la haka ne to akwai a wannan naka ina jin akwai ko akwai wanda suke ƙara la a nan tuntuɓe ne na rubutu inna allaha ya ƙabalu taubatal abdi allah ina karban tuban bawa malam yi gargir mutukar bai kai gargara ba gargara larabci ne gargara tuni. gargara yugargiru me yake nufi da gargara watan rai ya zo nan in ya zo makogaro mutum ya tabbatar ya kamu ya shiga hannu sai ce Allah na tuba sai Allah ka zai karɓi tubansa ba shi aka ce irin tuban da fir'auna yi falamma adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il ruwa ya kama bakinsa ya fara cewa habu sannan sai ice ai ya ba da gaskiya wannan kaga bai masa amfani ba to duk abin da za ka yi kada sai ka ga ka shiga uku kawai mutumin da yake shan giya ne an sai ya daina sha ya ƙi ya ci gaba da sai da ya tsufa in an kawo ne ta sai ya amai wannan tuban da iba lada saboda ya kasa yi ne da zai samu ɗan dama da zai ci gaba da kurɓaci gaba da kurɓata zai so ake ka daina abin lokacin da kake saliman mu'afar lafiyar ka kalau baka da wata matsala ba kuma wanda ya tsira maka ido ba ka yi tsakani da Allah to haka na mutumin da yake yin wani abu wanda yake ba na daidai ba <coughs> na laifi matukar ya zo gargara to wannan tuban nasa ba zai masa amfani ba kamar yadda Allah ta'ala yake cewa walaysat at-taubatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha habara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an sai dai lokacin da mutum ya ga mutuwa ta zo masa ya tabbatar tafiya zai yi sai ce yanzu na tuba na daina shine ma'anar Allah ina karɓar tuban bawa matuƙar bai kai gargara ba shi ma wannan yana nuna mana ana son mutum ya zama ina daga cikin masu yin mubadara gaggawa da sauri na daina saba wa ubangiji da kuma tuba izuwa gare shi wa an zirri bin fubaishin qal a taitu safuwa na bana a tsalin rabiyallahu an zu as'aluhu wa anil mafi alal kufaini faƙala ما جاء بك يا زر فقلت ابتغاء العلم فقال إن الملائكة تضأ أجنحتها لطالب العلم ردا بما يطلب فقلت إنه قد حك في صدري المس على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا قال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته ها أم فقلت له ويحك اغضب من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا فقال والله لا أغضب قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين عاما قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح wannan za ku ga wannan sahabin ba wannan ko kuma mu ce tabi'in wannan hadisi za ku ga mutane guda biyu ne a farko wanda suka roita hadisin ɗaya ya karɓa daga gurin na biyun ko na farkon ya karɓa daga gurin na biyun na farkon shi ne zirru bin hubaish shi wannan ba sahabi ba ne almajirin sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana ta da shi zirru ibn hubaish tabi'i ne me yasa aka ce da shi ba sahabi ne ya zo zamanin manzan Allah mun gobe musulunta ba sai bayan manzon Allah ya bar duniya sannan ya musulunta kun ga ba sahabi bane shi sa aka ce ya riski zamanin jahiliya wani bangare na duk ayaniyar da aka yi a jahiliya ya riske ta amma imaninsa da musuluncinsa ya yi jinkiri amma dai ya ji maganganun sayyidina umar ya karba daga gare shi ya ji daga sayyidina aliyu radiyallahu anhu ya karba daga gare shi kuma ina da cikin mutanen da ake cewa da su al-mu'ammarun wanda suka jima a duniya domin bai bar duniya ba sai da shekara 120 a duniya kun ga ai ya tabo can kenan ya tabo jahiliya sannan ya tabo nan Akai ya shekara ya rasu ne a shekara ta 62 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga kenan kafin zuwan manzon Allah da shekara hamsin ma ina raye baya ko da kun ga ya sha miya ya jima kuma sannan ya karko mai amfani tunda ya zo bai imani ba amma ya musulunta ya ga abin da aka yi a jahiliya sannan ya zo ya riski daula ta musulunci malaman hadisi sun ruwaito hadisai da dama irin nasa sun kawo su a cikin littattafansu na hadisi akwai ire-iren hadisansu za ku karo da su a cikin littattafai har guda dubu da ɗari ɗaya da saba'in shi kaɗai wannan shi ne zirru ibn hubaish to shi ne na gaya muku tabi'i ne duk da dai tsawon shekarunsa amma ba za a ce da shi sahabi ba domin sahabi shi ne wanda ya ido biyu da manzan Allah kuma ya ba da gaskiya da manzan Allah ko kallon awa ɗaya kai masa in dai kun ido biyu da shi kai kai a matsayinka na mummuni a matsayinka na musulmi ka zama sahabi suhuba ka zauna tare da annabi ka makotutti annabi ka kusanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne yake cewa kun ga dai ga tsananin abin da ya samu da yawan abin da ya samu a gurin da Umar da da Ali amma wannan bata sa yana jin cewa ya kure ilimi ba kamar rudin da yake samu mu a yanzu sai ka karanta yan wasu abubuwa yan kaɗan ka abubuwa da yawa a ka zama shehi kana fatawa fi kulli shay shi ne tafannun yanzu abinda mutane suke fada jefa kansa a ciki wai shi malami kowace tambaya sai a wurga masa sai kuma ya bada amsa da wata zai yi wayo da wata zai dabara duka dai tambaya ce a gurinsa sai ya bada amsa shi sa suke cewa man takallama fi ghairi fannihi atabil azai duk wanda yi magana a fannin da ba nasa ba zai zo da abubuwan ban mamaki haka wani malami sai a je a kira shi ne masa tambaya akan akan akan wata harka ta likitanci me hada shi da shi in an masa tambaya likitanci sai tura ta wani guri ya ce ku je wani likitoci ku tambaye su ku duba matsala ta al'ada ta mata sau da yawa akan yi wa imam malik wannan tambayar sai ce a nemo mata shi za a yi wa tambayar sai ce dakata malam a je a kira wanta da wanci sai mu tambaya ce me in mace ta ga kaza ta kaza ya ake kaza ya ake kaza sai sun ba shi amsa sannan ya kina nasu sun so da a mai da abu zuwa ga ahalinsa shi sa muka shiga karambani ne mana yawa su malaman suna karambani yan duniya kuma sai suka koyi karambani haka kawai mutum sai shiga rediyo sai jawo aya sai jawo hadisi sai ya tabbatar maka da abin da yake kai ayar nan ne mahallinta ya dace a kawo ta bai dace a kawo ta ba ya jawo ta daidai bai jawo ta daidai ba oho shi dai ya kawo tun da yanzu kasuwar an gano cewar wata ake iya cinta a fita lafiya ba riba ba bashi ba duka ba zagi ita ce kasuwar karatu kuma na addini shi wannan ba matsala kowa zai iya zama malami ko inda ka na tsaro ko ko kuma kai shiga wata alama ta malamai sai ka sai ka shiga kawai cikin su ba ka taje ba ka da matsala amma akwai inda mutanen da an ce ka je ka shiga cikin su kai musu karambani ba za ka je ba to za ka kowa da kowa sai yi maku karambani wani ma sai zai ce da shi ko da yake dai ni ba malami ba ne amma dai kaza da kaza shi ba malami ba ne amma kaza da kaza su ko malaman an su a tasha kuma wani mai mun taro ne aka wuce akar masala bude mana taro da addu'a a kulle man tarus da alkul aikin sai bude ya in za bayanin halal da bayanin haram ba za ku ba kira shi a ce zai bayani to shine yake cewa wannan na kawo mana shine domin ku ga shi wannan zir ibn hubaysh din ya zauna da manyan sahabbai kuma kowanne an yadda da ilimin su da karatun su amma wannan tasa yana da wani abu da bai sani ba ko kuma ya san shi a amma zuciyarsa bata kwanta a rai ba bata kwanta masa ba akan abin ita a sai tu safwan ibn affal ita sai nazo gurin safwan ibn affal wannan suna cewa da shi safwan ibn affal al-muradi al-kufi as-sahabi sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya je yaƙi daidai tare da manzon Allah har yaƙi guda goma sha biyu duk tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin falalarsa an ce manya manyan sabon ma da ake buga misali da su su kansu sun je gurin su sun nemi karatu irin su Abdullahi ibn Mas'ud yayi ruwaya a gurin sa amma ko ba shi da hadisai da yawa hadisan sa yawanci wanda aka ruwaito a cikin littafin hadisai ba su fita hadisai guda 21 ba mai hadisi 21 a cikin littafin hadisi shi ne mai hadisi 1170 ya je gurinsa neman karatu kun gane kyau? watan wannan akwai maganar wani mutum ana ganin ya fi ka ilimi amma ya zo gurinka a abin da ike jin kafi shi sanin wannan hali kisa idan mai karantarwa ya tsora kansa cewar ya san komai zai sha wahala komai ite ya sani ba za a yi masa tambaya ba an kirkiro na abu a sarbiya ana da shi husulut takalluf in an ba tambaya ko baka san amsa ta baka yi dabara haka suka ce domin wai in ka in ka ce baka sani ba sai a raina ka to shine yace sai na zo gurin sa as'aluhu 'anil mashi 'ala al-khuffayn ne masa tambaya game da shafa akan kufi ina sauri ne wallahi na so na sauri da kufi dan mafi yawancin musamman yara ba san me kufi ba ana cewa almasu alal ne almasu alal jawrabain jawrabai ana kamanta shi da safa amma dai kufi na so na so da shi sai in daga shi sai kwaye gani wanda ma zai dan sa shi sa dan zai shiga tarihi amma ban manta ban Allah ya da sati mai zuwa ko da wuta daga babu zan zan zan zo mana da shi sai mu sai mu ganshi to shi hufi wani abu ne wanda ake sa shi baya kaiwa baya baya kaiwa ma rabin ƙorin mutum kun fahimta in ka fice idan sau da rabin ɗani yawanci baya fita iyalan gurin kuma shi ba a cika sa shi aita yawo a gari ba akan sa shi ne saboda maganin sanyi akan sa shi idan ya zamanto guri mai tsafta ne kamar cikin gida gunda babu ruwa ko masallaci da yake yashi ne a wancan lokaci amma mu ba mu rabe ba mu damu da yawan saka shi ba yanzu wanda suka fi yawan sa shi babu kamar yan asiya kuma a yanzu a duniya ma babu wanda suka fi iya ɗinka shi irin mutanen pakistan da Indiya. su da suka bashi muhimmanci ma har hadisan ƙarya suke ruwaitowa na falalar sashi wanda ya saka kuffi ya sallah za a bashi lada kaka wanda ya saka kofi shi <laughs> kaza za a yi waje da haka suna ta faɗa falalarsa abu ne wanda yake fata sai ake amfani da ta mai laushi a sama a ciki kuma sai a sa yaji a yi mashi shimfiɗa shi ne latin daga ciki a yanzu a zamani ana masa zik yadda in ka saka shi za ka zuge kuma za ka iya saka shi in dai ba mai kauri ne naka sosai ba za ka iya samun takalmi ba kafa ciki ba amma kafa ciki ba zai haɗu da shi ba sai dai in yi maka yawa kafa cikin sosai amma takalmi kamar wanda zaka tura kafa haka ba mai dan yatsa ba zaka iya sashi tare da kufi ko shine zaka iya yawo a cikin gari shine ake ta magana akan duk mutumin da ya saka shi in dai yayi cikakkiya alwala kuma ya zama to ba ya gagge bane ba kuma a ganin wani bangare na sa a cikin sa ba mai sharashara bane sannan kuma lafiyarsa kalau in kai alwala cikakkiya ta sallah sai ka saka shi to ko alwalaka ta warware ko ka yi tsari, ko ka je bayan gida ba magana cire shi kawai in kai alwala in ka zo kansa ya za ka yi kawai sai ka shafa shi shi ne a nan ake ɗaukar kira'ar iza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wannan kira'ar kenan akwai kuma kira'ar wa arjulikum to malaman fikihu suna kawo shi a babin fikihu tunda magana alwala ce biyo tun hadisan da suka zo a kansa akan maganar hukuncin mutumin da ifi tsari ko ya bayan gida <clears throat> in ya tashi ya cire hukunsa an masa rangwame ya yi shafa kwana ɗaya da wuni in ya shafa kwana ɗaya da wuni bai taɓa cire shi ba to babu laifi da kwana ɗaya da wuni sai ya zare shi sai ya sake sabuwar alwala sannan ya da kayan idan kuma kana halin tafiya ne an baka damar ka yi kwana uku da dararen su kwana uku tafi yana kafa ka baka cire shi ba duk sanda kai bayan gida ko kai fitsari ko alwala ka tawarware kawai sake alwala za ka in ka zo ba sai ka wanke kafa ka ba kawai sai ka tabo ruwa sai ka shafi bayan ba ma sai ka shafi kafan ba to malamai suna kawo shi a nan amma kuma a littattafan aƙida ana kawo shi a babin aƙida me yasa shafa a kan kufi matsala ce fikiriya amma na kawo ta a babin aqida akan ce yana daga cikin aƙidar ahalus sunnati wal jama'a suna ganin halaccin shafa a kan kufi aka ce saboda me saboda a bambanta su tsakanin su da yan bidi'a. yan bidi'a da ake nufi a nan gurin shi'a saboda su shi'a gurin su ba a shafa kan kufi ba a shafa kan kufi a gurin su to ahli sunna dan su tabbatar da cewa hadisin shafa akan kufi hadisi ne ingatacce har imam ahmad yake cewa to ya zami mutanen da suka kore suka karyata hadisi goma sha biyar zuwa sha na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da su hadisai sama da goma sha su ne suka zo akan shafa akan kufi da halaccin to shine wannan sahabin zir ibn shi shine yace sai na zo gurin afsa safwan ibn afsal ne masa tambaya game da shafa kan kofi sai ite ma jaa bika ya zir me kawo ka kun ga ina nuna yi dogo tafiya ne me yasa ka nuko gari kai wannan doguwar tafiya ka zo guri na me kake so fa qul tubtigha al-ilmi sai ce neman ilimi neman ilimi kunga ashe ba asara ba ne ka biya kudin mota ka tafi wani guri ka je ka yi karatu ba asara ba ne ka biya kudi ka tafi wani guri domin ka ji karatu a gaya maka Allah ya ce a gaya maka manzan Allah ya ce kuma ba uzuri ba ne wani ya ce da ka yi an hana hawa babur na daina zuwa gurin da ake yin karatu domin duk har kasa ta rayuwa bai daina ta ba Wata kaɗai ba zai iya ba ita ce zuwa karatu da can in zai tafi zance an hana hawa babun da yake hawa me yasa ba zai hau abin da yake hawa zuwa shi zance bai zai karanci ilimi da zuwa zance da neman ilimi wanne ya fi lada zance ba lada Yau tun da zance zuwa zance ba lada kawai in ka ganta ka tura an maka izini ka je kun gaisa ta yadda ka gamsu to mena zuwa zancen kuma in dai ka shirya ba sai a aure ba in baka shirya ba kuma kakka zo ka bata mata lokaci ko ka bata wa kanka kawai in ba shi ne yin aure ba kada a tashe shi ita kanka ruda mata lissafi kai ma kanka ruda kanka lissafi duk mutumin da ije ba kansa cikin abin da bai shirya shi ba zai damu shi za ka ga saure ya ka me yake damu ka al'amura ne suka da shi. ba na al'amari da ya dame shi tunani ya zai hada lefe ya zai yi kaza in kuma ya hada duk abin da zai yi tura in aka ce an baka sai jininsa ya hau neman gida neman wane ne neman wane ne su ba da suka ce da kai sun baka sai jinin su ya hau gado kifa kayan daki kayan wane ne abubuwa ne rikici rikici iri to ya kamata duk wanda bai shirya ba kada ice in ka shirya ka ce in baka shirya baka yi shuru ka hakura kyawawa ba sa karewa su ne da wani ne ga cewa ai sun na tsallake wannan wallahi wani ya zo ya same ya ce da ni wata yarinya ce nake so kuma wallahi an ce sun ma ci mutunci na sun ce ba nace ba sai ka hakura ce wallahi ba zan yi hakura nace to yanzu me kake so ai to nake ai wata addu'a Allah ya jiyo sai nake ta aikin da ba ta son ka in aka yi mata addu'a Allah ya jiyo da hankalinka hankalinta mun yi maka abin da ake sa da shi a sarfu mun yi maka abin da ake sa da shi tiwala mu kuma aqida mu shirka ne duk matar da ba ta son ka ai mata wani kulumboto ta ji tana son ka shirka ne wannan abu ko kuma kai ba ka son mace ta yi maka wani abu hankalin kai koma kan da shi ma shirka da shi ne a ciwala wanda annabi sun suna yi magana da laya da tofi wanda ba shi da kan gado kamar irin na sakandani kenan da ake yi wanda ba shi da ma'ana sannan kuma da abin da zai juyar da wata taso wani ko ta kishi ko iso yadda wata zuwa wani ko wani zuwa wata sai shi dai yanzu dai ba dai wata dabara da za a ce dai babu dai a nan dai babu to irin wannan shi ne to shi ne yake sai na zo na ce da shi neman ilimi ashe babu wani hanzari da mutum da zai bayar ya ce ba zai nemi ilimi ba ko ya ce da kayi na girma ko na manyanta ko na yi wane ne imamu ahmad dan hambali shi ake cewa da shi imamu ahlus sunnah wani jamaa duk da wannan matsayin nasa aka ce in ya fito zai tafi karatu sai ga yara za su riga shi zuwa su kama guri sai ya cire silifansa sai ya tura ɗaya na a tura ɗaya sai ya fita guri saboda wanda ya fara zuwa zai samu kusanci da malamin kuma sannan duk bayanin da za a yi baya bukatar sai ya dinga ɗage tun da ba lafi ka balle iji saboda aka ce su dinga tsira a ce yaya haka ita abin ba na wasa bane sai ya kyale su sau da haka da babba da yaro a wajen neman yadda za a bauta wa Allah yadda za a san Allah duka ɗaya ne babu wani wanda baya ya ya daidai a addininsa ko yaro ko babba kowa ina so don haka wannan abu ne na samun daraja da matsayi a gurin Allah maɗaukacin sarki shi sa ba a waka da shi to shine yake cewa abin da ya fito da ni neman ilimi faqala to su ko malamai ɗabi'arsu duk lokacin da ka zo da wani bayani sai kafin a maka bayanin sai a baka wasu bayanan tunda ya ce neman ilimi ya zo to bari a gaya masa falalan neman ilimi sai ce da shi innal mala'ikata mala'iku ta tadau ajini hata hali talibin ilimi suna kwantar da fukafikin fikinsu ga ɗalibin ilimi bi bima ya kulub saboda abin da yake nema me yake nufi da wannan malaman aqida suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ya faɗi wannan magana tun da ice ɗaliban ilimi mala'iku suna ajiye fuka fukafukinsu su hau kai su fiti aka ce kaji ta kaji alamar ba baka ji alamar fukin ba manzan Allah ya da labari me za ka yi imani annabi ya ba mu labari ya ce duk sulusun karshe na dare idan ya zo Allah ina zuwa saman duniya ina cewa waye mai bukata biya masa wa ike neman gafara masa wa ike son wani abu in bashi ita a malaman suna suka ce a cikin kuwa ya taba jin wannan magana akwai wanda ya taba ji in ka ce ko baka yadda fa mai matsayin ka ka fita daga musulunci so da ka duk wani abu wanda manzon Allah ya faɗa game da Allah haka yake ka sani ka fahimta baka fahimta ba manzon Allah shi shine in yi magana ba a buƙatar lallai sai ka gane abin da yake nufi in na aiki ne kawai aikata in na bari ne bari ba ka da bukatar sai ka samu illa ko hikima to me hikimar yin haka ba mu san hikima ba ka aikata kawai shi ne abin ake bukata shi ne ma'anar sami'ina wa a fa'ana mun ji min bi to wannan ajiye fuka-fukin nasu da suke malamai bayan sun ce wannan zahiri ne haka iki sai dai ba lai bane mu gane sannan kuma daga cikin wata ma'anar da suke cewa duk mutumin da ya je neman ilimi kuma Allah ya bashi ilimin yadda mala'iku suka rusuna wannan mutumin kowa sai ya rusuna masa ko ba a son ka ko ba a kaunar ka in kana da ilimi sai an girmama ka ko ko da mutum a bayan idan ta zagin ka yake in ka samu ilimi in ya ganka sai a karwa kan sai ya sai da kai akar maka Allah a bayan idan ka kun fahimci wannan saboda haka shi ilimi in dai an same shi sai an samu ɗaukaka duniya sai kuma an samu ɗaukaka ta lahira sannan daga cikin abin da malamai suke bayani a nan gurin cewa duk mutumin da Allah ya sa ya ilimi musamman in ya saka takawa da tsoron Allah a cikinsa to sai Allah ya sa sunansa ya wanzu a wannan duniya saboda ba yadda za a yi ka sami ilimi baka karantar da mutum biyu uku ba durowar rowarka kun sa akwai malamai marowata yana da ilimi a magani yake in ya baka da yawa kai ba ta karar da shi samu kuma wannan a a kuɗi ne in karata ta bayarwa ake cewa za su kare amma shi ilimi in kara bada shi ne yake yi a ruwa yake yi domin kai ma kanka nazari kake wa kanka gada gogewa kake kara samu sannan kuma albarka ta karuwa kake a rayuwarka fakultu sai shi zir ibn shi ya ce sai na ƙara cewa da shi bayan ya gaya mu wannan faida an ce duk lokacin da wani ya zo ina neman wata fa'ida inda fa'ida da ka san ina bukata ƙara masa ita sai na ƙara cewa da shi kada haka fi sadriya almasu alal kufai na ɗan samu ƙaiƙayi a ƙirjina abinda yake nufi a raina ni hankali na bai kwanta ba da maganar shafa a kan kofi shi ne suka ce fi da ke cikin wannan maganar duk wani abu da ka sani na addini inda ka kaji kana da ɗan shakka da kokonto a cikin kafin shiru ka yi tambaya ka je ka samu wanda kake jin ya sani wayan maka da kai kada ka dinga yin abu baka gamsu ba in baka yi sa ba sai ka kasa samun ladanka ko kuma ka kasa samun abin da ake samun an yi wannan abin ya ji yana jin kaikayi game da shafa akan kufi ba'adal gha'iti wal bawl ya san ibtida'an fil asli halal ne yi shafa akan kufi in an saka shi to amma idan mutum ya shiga ban daki ba ya bayan gida ko ije ifitsari in kai rihi alwalaka ta wannan kamar a hankalci a iya yin shafa Abin ka je kayi bayan gida ka yi fitsari kuma sannan kai alwala ba za ka wanke kafarka ba ita wannan abin ya dan so su arena sai ce wa kunta mra'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma kai mutum ne daga cikin sahabban manzon Allah ina ganin ya kamata in zo gurin ka in maka wannan tambayar tunda kai sahabi ne kun ga wannan ina nuna maida sanin abu zuwa ga mazowanka mai da ilimi zuwa ga ahalin duk wanda kowane fanni na ilimi sai ka duba wane ne isan wannan fannin sai ka yi masa tambaya in aka yi haka ba za a samu matsala ba ita fa ji ituka as'aluk shine nazo ne maka tambaya hal ya yadhkuru fi zalika shay'an ka ji manzon Allah da kunnanka ya ambata wani abu game da wannan qala na'am sai safwan ibn afsal ita, kwarai kuwa kana ya amuruna idza kunna safaran ya kasance yana umar yana mana umarni idan mun kasance a halin tafiya in mun kasance matafiya au musafirina ko a halin tafiya safaran idan mun kasance matafiya au musafirina ko mun kasance a halin tafiya kun ga wannan safaran din nan ya zama kamar kamar kamar kamar isim ne kamar suna ne musafirin kuma ya zama kamar hal a halin kasancewa mu muna tafiya Allah nan zai a kifafa na ta ayyamin wala hinna. kada mu yadda kada mu cire hukunmu an mana rangwame har tsawon kwana uku da dararensu illa min janabata sai in janaba ce kadai ta same mu in janaba ta kama ka to dole sai ka cire hufi za ka yi wanka domin za ka yi wanka da shi ba lakin min gha'itin wa baunin wa nawmin sai dai dan mun yi bayan gida ko mun yi fitsari ko ko mun yi bacci mun tashi wannan sai ba a kawo amsar ba amsar fala ba sai mun cire shi ba kun ga da bacci da fitsari da bayan gida in ka saka kufi in dai kayi alwala cikakkiya to in zaka sake sabuwa ya zaka yi ka wanke ko ina sai ka shafi ina kanka wannan shine fa qultu sai na kare masa wata tambayar nace hal sami'tahu yadhkuru fil hawa shay'an kun kenan matsala nawa ta kawo shi biyu matsalar shafa akan huffi bayan alwala ta warware ta hanyar bayan gida fitsari bacci sai aka ba shi waccan amsar aka ƙara masa da janaba wanda bai tambaya ba aka ƙara masa da fa'ida da kuma darajar ɗalibin ilimi sannan sai ya ƙara wata tambayar ta biyu ita ka taɓa jin manzon Allah ina wani bayani game da soyayya alhawa kalma ce ana ta ita min al akan ce alhawa ana nufin son zuciya akan ce alhawa ana nufin alhub a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wannan na son zuciya ne abinda ike ba daidai baka ji shi kake so kai amma ko magana ta kauna shine alhub ji manzon Allah yayi wani bayani game da soyayya ka ji kana son wasu mutane watan wannan shi tambayar da yake yana tambaya ne akan soyayyar shi ba haɗi ba ne bai zo gurin annabi ba ya gan shi ba tun da bai imani da shi ba kaga ba ya ta ba to yanzu abubuwa sun zo gashi ya samu kansa a musulunci ya samu ilimi na addini yana cike da ƙaunar manzan Allah yana cike da ƙaunar sahabban manzan Allah amma a ganin sa ba shi da aiki irin nasu wannan soyayya ta su za ta yi masa amfani na na'am ita shi ma na ji kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin wannan shine ka'ida ta sunna duk abin da ka ce ko ka aikata ka tallabe shi da maganar Allah ko maganar manzon Allah me isa kake yin kaza saboda na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin kaza ina yin kaza me yasa ka bar kaza saboda manzan Allah ya ce a bari sai ce to naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun kasance tare da manzon Allah fi safarin a halin tafiya fa baina nahnu indahu muna zauna a gurin manzon Allah haka sahabbai suke idan manzon Allah ya zauna ba nisa suke shi sai dai in sun fahimci yana da wata bukata da yake son ya aika kamar an yi tafiya in sun fahimci yana sanya ya huta in an sami yan bishiyoyi wasu masu inuwa wasu marasa inuwa sai sabai su haƙura da ne marasa inuwa din sai su bawa manzan Allah in dan ta shine zai ban mutu su amma sai ya rasulullah kai za ka zauna na sai su dan kara masa wani abu ya dan ajiye kayan sa ya kwanta in bacci ya huta sai su nesa da shi lokacin da mutum yake son ya kwanta ai kaga ba a zo kusa da shi kuma wannan sun ce ladabin mu'amala da mutane in kuna tafa da mutane idan kuka riko wani baya idan ya zo wani guri ba ta za ku yi tekun ga abin da yake ba sai ku dan saurara ba ku sani ba abin da kuke zai so ku gani ko zai so ku ji amma mu yanzu in wasu ka raka ta wani guri sai su ga ta shiga idan ana wani bayani su kara matsa su me ake cewa me ake tattauna me ya faru So da su sahabbai ba haka suke ba akwai ladabi da suke yi tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karkashin wannan ne malamai suke fitar da ladabin mu'amala da mutane to yace muna zaune tare da manzon Allah yadda in ya zauna in dai ba bacci zai ba ko wani abu muwa mukan zo mu kewaye shi sai ya zama makaranta kowa inutu domin ya san alheri za a faɗa wanda yake da tambaya in ya rasulullah kaza kaza kaza wanda yake da wata fatawa'i wanda yake da wani abu kai har mafarki ma zan yi zuwa ake a tambaye shi ya rasulullah ni ne ne mafarkin kaza in ma ba a yi ba an ce wani lokacin aka yi sallar asuba in ya gama zikirinsa na sallah sai juyo bayan damun juyowa ake an yi sallama to in ya gama zikirinsa sai ce akwai wanda i mafarki in ka yi sai ka gaya masa sai ba ka amsa ko i wata tambaya wata wannan kamar bude kofa ne ko wani yana da wata mas'ala da zai wani an masa haihuwa ce jiya an mun haihuwa ya ma'aikin Allah shi ma kuma yi aka yi mara haihuwa ya zo bayan yi da sallah ya biya haihuwa da kai an haifa mun ɗa namiji na sa masa sunan babana Ibrahim annabi ran baban manzon Allah ne kaka matsayin baba ne zaka iya cewa da babanka baba zaka iya cewa da kakanka baba to tunda annabi Ibrahim kakansa ne sai ce da shi babana to suna zaunan haka izna dahu a arabiyyun sai wani mutumin kauye irin kawayawa ne shine a arabi watan kalmar a arab wasu suna cewa ba a cewa da mutum a arab sai dai in ba laraban kauye to ko dan birni ne kai ba haushe ne kai tukur in zai ba kauye ne kai za a yi ta da kai a arab za a yi ta da kai a arabi domin kalmar ba tana nufin yaren ba tana nufin ba kauye to sai wani ba kauye sai ya kwalla manzon Allah kira bi sautin da wani irin murya lahu jahawarin wata gaurowar murya ya kwalla masa kira ba manzon Allah ba kuma yace ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam gauran sunan aka isa da shi dayansa saboda wannan an ce a domin akwai bambanci tsakanin yan birni da yan ƙauye akwai abin da ɗan birni zai yi sai gaya kamar zai ɗan ji nauyi akwai abin da ɗan ƙauye zai shi ko a gurinsa ba wani abu ba ne kuma kowa irin ƙauyukanmu da biranenmu duk ɗaya ne an ba don yanzu da ƙauyuka suka to sun kusanci birni ba kusan duk an haɗe an zama abu ɗaya mun fi su kwata mun fi su lunguna sun fi mu fili mun fi su sauri sauro sun fi mu iska mai daɗi ko ba ka bane yawa mun fi su wayo sun fi mu gaskiya <laughs> to shi ne to wannan sai suka yi masa irin wannan kira shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ka zo haka zai karbe ka ba zai maka wani abu wanda zai tozarta ka ba wanda zai fata maka haka sallallahu alaihi wasallam yake mutumin da ya zo yi atishawa watan atishawa yi sai yi magana irin kamar ya ake sha ita alhamdulillah sai a kalle shi wannan abin da yi wasu suka nuna masa dai alama a cikin sallah ba haka ake ba shi ne ki na shiga uku na lalata kaga a cikin sallah ya ƙara wani abu ya yi wani abu ba daidai ba an masa magana an nuna masa alama a cikin sallah ce na shiga uku na lalata sai sahabbai suka ɗanyi haka tafi suka buga cinyoyinsu sai ce wa su kula ummaya ya ƙara cewa na shiga uku libatan zuru da ilayya haka ba me yasa kuka tsara min ido haka <laughs> cikin sallah to bayan an gama sallah shi ne annabi ya kira shi ya ce wannan sallar ba a magana duk wani abu wanda mutane suke faɗa na yau da kullum ba a yin sa a cikin sallah kabir ne da tasbihi da wane ne a cikin sallah da karatun alkur'ani to shi ne yake faɗar manzon Allah yace wallahi bai tsawatar da ni ba bai zage ni ba bai dake ni ba gyara mun kawai ga ba kawai da izo ya fi tsari abu ya da su annabi suna zaune a gabarsa an kewaye shi ce salamu alaikum kuka ce wa alaikum salamu kawai sai jiya ta baya ya kwaɓa wannan sai na tsari aka yi kanta annabi su ku kyale shi kan ku yanke mafi tsarinsa ya gama fitsarinsa annabi ya ce zo ne yake ku ɗebo guga ɗaya ku zuba aka zuba sai ce nan gurin ba a fitsari a nan sai ce Allah kai mun gafara da ni da Muhammadu kada ka haɗa kowa da mu biyu saboda daɗin abin da aka yi masa na mu'amala to shi ma irin wannan ba ƙauyen ne sai yake cewa sai manzon Allah fa ajabahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nahwa min sautihi kamar yadda yi ba sa wannan goron kiran shi ma annabi sai ibi irin nasa sautin yace ha umu gani nan tunda ya san ba ƙauye ne shi ma sai sauko ya rage nasa tsawon yace gani nan fa qultu to shi wannan sahabin safwan ibn asal yake sai na ce wai hak kai sanka ukhdud min sautik yi kasa da muryarka fa innaka inda nabi sallallahu alaihi wasallam kana gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita an hadha an hana ka wannan ayu alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun ya jawo masa wannan aya fa qala tunda ba kauyen ne na gaskiya sai ce wallahi la aghdhu ba zan yi kasa da muryar ta ba qala al-arabi kauye shi kuma tambaya wata balaraban kauyen tambaya yake so yi wa manzon Allah shi kuma wancan sahabin Safwan ibn Affan yana sanya kafa dalili akan manzon Allah ya taɓa yin bayani akan kauna sai ce wani ba kauye ya zo yayi wannan tambayar ga kuma irin halin ba kauyen wannan ana koya mana ne kada mu zama haka mu kada ka ɗaga muryarka sama da kima kada ka yi raha sama da kima kada ka yi wasa sama da kima ko na abu ka ɗauke shi sai su sai su sai ce almar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq mutum ne ike ƙaunar wasu mutane amma ba zai iya riskarsu ba saboda aikinsa watan ba shi da aiki mai yawa wanda zai isar da waɗancan mutane amma yana su. قال النبي صلى الله عليه وسلم في النبي يتي المرء مع من أحب yana tare da wanda yake kauna yau qiyama a ranar alkiyama ko da aikinka bai kai nasu ba in dai daga sai kake kana son waɗannan mutanen to Allah zai haɗa ka da su to a nan gurin ne malamai suke cewa a hirɗin mutum ya ji yana kauna wani arni duk gatan da ike masa duk kyautar da ike masa duk alherin da ike masa ka ba iya alherin iya hannunka kada ya shiga zuciyarka in ya baka ta karbe amma ko baka san sa saboda Allah ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu duk matsayin su kuwa ko da iyaye ne ko ƴan uwa ne ko dangi ne ko bawa ne to kun ga nan gurin tunda aka ce za a tashe ka tare da mutanen da kake kauna in ya zama to kana kaunar waɗanda ba sa kaunar Allah ba in ka tashi a tutar su ba shikenan magana ta lalace shi sa wala'in ka ya zamanto ga 'yan uwanka musulmi amma mu'amala za ku iya yin ta da kowa amma ta zamanto tana da iyaka tana da ka'ida kuma ana la'akari da abin da ba zai cutar da mutum ba a sa ko kuma a duniyarsa fama za la yi suna hatta zakara baban minal magani to daga wannan maganar da annabi yi. sai wancan sahabin yake cewa sai annabi ya ci gaba da bamu labari yana karantar da mu yana biya mana hadisi hatta ga sara baban min al-maghribi sai dai ya ambaci wata kofa wacce take yamma masiratu ardihi tafiyar da za a yi a fadin kofar aw yasiru rakibu fi ardihi ko kuma inda mutum zai hau doki ko zai hau abin hawa zai iya yin tafiya a fadin kofar an bude ta 40 aw 70 ama shekara arba'in ko shekara saba'in baka kure ba kala sufiyan malam sufiyan a hajjin ruwa shine ɗaya daga cikin wanda suka shi wannan hadisin qibala shami wannan kofar tana ɓangaren ƙasar siriya ne sham khalaqahu Allah ta'ala Allah ya halitta wannan kofar yawma khalaqa samawati su ard lokacin da ya halitta sammai ya halitta kasai a lokacin ita ma wannan kofar aka halice ta maftuhan bace. an buɗe ta an wangare ta saboda tuba la yughlaqu ba za a sake kulle ta ba hatta ta kulu ash-shamsu minhu sai sanda rana ta hudo ta nan wannan kun ga ya kara tabbatar da wancan magana cewa a kota kofa da an bude ta za a ci gaba da karbar tuban mutane idan kuma an rufe wannan kofar ba tuban wanda za a kara karba ina ga dole ku tsaya a dandana ku a cikin mu mutum